kamar yadda alƙaluman hukumar samar da aikin yi a ƙasar NDE ma ke nunawa kawo yanzu dubban matasa da mata ne ke zaman kashe wando a Najeriya wanda hakan ke zama tubalin rashin samun zaman lafiya tsakanin al'umma da ma ma'aurata ba tun ba ne ma hukumomi a ƙasar ke yunkurin magance wannan matsala ko da yake da alamu an samu samun nasara wasu jihohi kamar jihar Taraba kuma jihar Taraba da ke arewa masu gabashin ƙasar. na mako cikin waɗanda suka soma samun nasara biyo bayan tashi tsaye da aka yi ta hanyar horar da mata da ma matasa sabbin dabarun dogaro da kai yi na baba na mako shine wani koyon sana'ar da aka horar da mata fiye da ɗari biyu a jalin gwafa da jihar wanda kuma tuni ma kulla ta sama biyan kuɗin sabulu. amma alhamdulillah mun samu ci gaba cikin lokaci kaɗan sa aka koyar da wayannan abubuwan da kuke gani a nan. muna zaune ba mu da sana'a iyayen yara ba sana'a sai a ɗora wa yaro talla ya je can wannan namiji ya taba shi ta san wannan namiji ya kira yaro ta san bai da amfani amma yanzu mun samu ci gaba a garin Jalingo a sanadiyan shi na koyi tailoring kuma ya kawo mana ci gaba kuɗin da ake bani nake zuwa makaranta yanzu ina taimaka wa kaina ba sai na tambi iyayena ba a bani kuɗi in je makaranta ba masana daina na maganin bai da za a samu nasara muddin ko ba dauko daga matakin kanan hukumomi ba batun da shugaban karamar hukumar jalingo abdul nasir babboji ke ma cewa su fara shirye suke gwamnati yanzu ba ta da karfin da za ta ce ba ta dauki kowa da kowa ya zama ma'aikacin hukuma na gwamnati shi yasa muka yi nazari muka ce ta tun da haka ne akwai bukata na ba su sana'o'i na dogaro da kai to wannan ya ɗaya daga cikin abin da dama yana cikin kudurin tun lokacin da muke kamfen da yadda za a zanna za a taimaka wa mutane ta wajen samun sana'a maimakon ba da taro sisi yau ka ba mutum naira ɗari gobe naira dubu wannan duka ga ba ka yi shiga ta ba amma kawai ba mutum sana'a ka ga ka taimake shi iya rayuwa kamar da ake cewa ne da kowa mutum da ake kama kifi ba wai ka ɗauki kifin ko miya wasa ka bashi akwai tsari na musamman da muke so muna so kuma mu mu da muke hukuma a manya muke sayan waɗannan abubuwa ne shi ne babban kalubale duk yadda muke so mu raya wannan abu idan ko ba mu sayan kayayyakin ka ga zama wani abu daban kamar da muka ce a bayani a gwamnatin tarayya tana yunkurin cewa a yi majin najeriya domin kuma a yanzu muna ce sai in dai muna da abu na gida Eh, zama matsin taraba ne. Shi ma Galadima Mori Tukur Abba Tukur wanda ya halarci bikin yaya waɗanda aka koya wa sana'ar ya ce ko ba komi a yanzu ko kakas ta yanke saka ganin cewa za a samu wasu kayakin da hada daga waje ake kawowa. Abin da da muke gani ake kawowa daga Ingila ake ma shigowa da shi a Najeriya yau ana yin shi a jalin Kullum da gwamnatocin jihohi kamar tutar cewa sun samar da ayyukan yi ga matasa batun da kokakakin kakakin jam'iyyar pdp a taraba alhaji ino Bakar ke ma cewa gwamnatin su ta yi rawar gani don ka duba tsawon lokacin da muke cikin kan mulki kowa ya san cewa pdp tana kamanta abin da ke kamata na demokradiyya ana ba kowa gurguru abin da ke da akwai fatukan da zuwa wannan gwamnati din ta yaya mutum ya yana aiki yanzu kowa yana gani a cikin jami'u kaɗai ma abin da ke yi yanzu nan ba a taba irin shi ba tun da aka yi gwamnati a nan taraba masana dai sun yi tufakin cewa rashin aiki yi da yanzu ma ke tafiya kafada kafada da talauci ya fi yawaita ne a tsakanin matasa da kuma mata musamman arewacin kasar mutum da suka ce fa dole ne a tayi tsaye domin fidda dinduma da kabewa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya